بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احفظ شيخنا وبارك في عمره ومتعه بالصحة والعافية واحفظه من كل سوء ومكروه قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع إحداها أن يكون أوابا أي رجاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة أنه إلى ذكره قال أبيد بن عمير الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها وقال مجاهد هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه وقال سيد بن المسيب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب الثانية أن يكون حفيظا قال ابن عباس لما اعتمنه الله عليه وافترضه قال قتادة حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمه ونعمته ولما كان النفس لها قوتان قوة الطلب وقوة الإمساك كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه والأواب المقبل على الله بطاعته الثالثة قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من خشي الرحمن بالغيب يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلائه على تفاصيل أحوال العبد ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه فلا تصف خشية الرحمن بالغيب إلا بهذا كله الرابعة قوله وجاء بقلب وجاء بقلب منيب قال ابن عباس راجع عن معاصي الله مقبل على طاعة الله وحقيقة الإنابة وقوف القلب ألا طاعة الله ومحبته والإقبال عليه ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الصف... هذه الأوصاف بقوله ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي متارز البركة مسلاتي جمعة كينان جامعة bayar da suke kano a wannan yammaci na laraba yau muna 27 ga watan jumadar ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan 12 miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alfawaid wallafar al-imam شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ونشين درس من الشعب وقيتكم ونلتافي منا كان قبر دا ابن القيم يكي شرهي كما فدر الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى يكي شوى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وبنجد إن ال إن ال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد كما أكا لأ الجنة كما ستقوا بعد نيسابا hada ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz aka ce da su wannan shine abin da ake yin alkawarin sa ga dukkan wanda yake mai mai da al'amari ga Allah hafiz mai kiyaye dokokin Allah man khashiyar rahmana bil wanda ya ji tsoron Allah mai rahama a boye وجاء بقلب منيب يزول زوجها بميل الأمر الله التي أدخلوها بسلام ذاتي لسوء ku shige ta da aminci zalika yawmul khulud wannan ne ranar ko ita ce ranar dawwama lahum ma na fiha suna da abinda suka ga dama a cikin aljanna zalika yawmul khulud wannan shi lahum ma na fiha wa ladaina mazid kuma muna da ƙari akan wannan mun yi magana akan kusanto da aljanna zuwa ga masu takawa da Allah subhanahu wata'ala ya ambata ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta masu takawan nan cewa wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz hadha ma tu'aduna wannan shine abinda ake muku alkawari da shi haka ubangiji subhanahu wata'ala zai umarci mala'iku su gaya wa ‘yan aljanna yayin da aka kusanto musu da gidan aljanna aka ba su damar shigarta to za a ƙara tabbatar musu da cewa to gashi an cika muku alkawari haza ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz wannan haza ma tu'aduna tana kama da jumla mu'tarina wa uzlifat aljanna lil muttaqina ghayra ba'id haza ma tu'aduna sannan ita aljanna din an kusanto da ita ga muttaqina muttaqina sune waɗanda Allah zai ambata a cikin waɗannan sifofi masu zuwa bi kulli awabin hafizin man khashiya ar-rahmana bil qalb bil wa jaa munib wannan sifofin dukan su suna komawa ga bayanin suwa ne masu takawa waɗanda aka kusanto musu da aljanna aka kuma tabbatar musu da cewa alkawarin da aka yi musu ne na nan duniya ubangiji yau ya cika musu to shine malam anan yake ce mana thumma akhbara an takribin jannati lil mu'minin sannan Allah ya bada labarin kusanto da aljanna ga masu taqwa wa anna ahlaha hum alladhina ittasafu bi hadhihi as arba' ma abota aljanna sune waɗanda suka sifantu da waɗannan sifofi guda hudu saboda haka waɗannan sifofi da kulli awwabin hafiz duk kamar fashin baƙi ne na kalmar almuttaqi kamar ana faɗar menene almuttaqi su wane ne almuttaquna su wane ne masu takawar za a kusanto musu da aljanna to wannan abubuwan da suka zo a gaba fassara ce bayani ce bayani ne ga waɗannan almuttaquna din ihdaha sifa ta farko an yakuna awwaban ya zanto mai mai da al'amari da Allah ay raja'an ila Allah mai komawa zuwa ga Allah min ma'siyatihi ila ta'atihi ya bar saba wa Allah zuwa ga biyayya ga Allah wa min al-ghaflati anhu ila dhikrihi ya bar rabkana game da ubangiji zuwa ga ambatansa qala ubayd ibn umayr ubayd ibn umayr daga cikin tabi'ai yake cewa al-awwab abinda ake nufi da al'awwabu allazi ya tazakkaru ya thumma yastaghfiru minha shi ne wanda zai rika tuna laifukansa sannan yana tuba daga yana neman gafara daga waɗannan laifuka wa qala mujahid huwa allazi idza zakara dhanbahu fil khala istaghfara min shi ne wanda idan ya tuna laifin da yayi a yayin da yake shi kadai a yayin da yake cikin halin kadaici ya tuna zunubin da zai yi wa Allah sannan kuma ya nemi gafarar ubangiji wa qala sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib yake cewa huwa alladhi yuznibu thumma yatubu thumma yuznibu thumma yatubu shine wanda yake yin laifi sannan ya tuba sake laifi sannan ya tuba a ruwayar thumma yuznibu thumma yatubu sannan ya sake yin laifi sannan ya sake tuba ثم يختم الله له بالتوبة sannan Allah ya cika masa rayuwarsa kwanakinsa na duniya da tuba zuwa ga Allah wato ba zai mutu akan laifi ba waɗannan duk bayanan na waɗannan magabata mun yi bayanin su a darasin da ya wuce haka nan asaniya sifa ta biyu an yakuna hafizan zanto mai kiyayewa قال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يشي لما ائتمنه الله عليه وافترضه وتزمو من كياي أبن الله يباشي أمان الرساء يكما فرلا تامسا يزنتو من كياي واه من كياي من كياي أمانا الله يدنك أهنسا sannan kuma ya farlanta masa wannan amana wato kula da ita وقال قتادة قتادة حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته إذن تومي كيا يا أبن الله يباشا أجيا نحق إنسا بيكي كنسا نقوم نئمر دي مسا ولنن مغنغنون ولنن باين الله ابن عباس da قتادة na tsammanin duk karatun da ya gabata mun yi bayanin shi sai malami ce walamma kanatin nafsu laha quwwatan قوة الطلب وقوة الإمساك كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه والأواب المقبل على الله بطاعته ما ليت ولما كان النفس لها قوة ثانية أي إذا أنتم قوة rai wato kowane mutum yana da ƙarfi guda biyu da Allah ya bashi da ya sanya masa a cikin halittarsa abubuwa guda biyu da yake da ikon yin su Allah ya bashi ikon yin abubuwan nan guda biyu quwwatu talabi ƙarfi na nema wa quwwatu imsaki da ƙarfi na kamewa ubangiji subhanahu Ta'ala ya sanya wa kowane rai waɗannan wato nau'ukan ƙarfi guda biyu yana da ƙarfin nema ma'ana yana da iko da Allah ya bashi na ya yi kazar-kazar wajen nema yana da kuma iko na ya kame gabarin yin wani abu yana iya yin tashi ya yi kazar-kazar ya nema wani abu kuma yana da ikon ya kame gabarin neman wani abu kowane rai yana da waɗannan wato nau'ukan ƙarfi guda biyu da Allah ya dasa a cikinsa ya ce sosai awwabu to sai zanto al'awwabu da Allah yake magana a nan ألا ما توعدون لكل أواب شيء الأواب شيء ذنته مستعملا لقوة الطلب إن أن فسر الأواب نتي وشين بيقوم وازوان الله نتينا الأواب ينا أنفاني لولا كرف النيمان الله سبحانه وتعالى يتنيا تعريشي في رجوعه إلى الله وجمقوم وازوان الله ومرضاته دنيما يردسا يقوم وازوان الله ya yi amfani da ƙarfin nema ikon nema da Allah ya bashi wajen ya nemi yarda Allah da wannan wa ta'atihi wajen ya yi biyayya ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka kalmar hafiz a kalmar awwab kalma ce da take nuna wanda ya sifantu da wannan sifa yana amfani da ƙarfin da Allah subhanahu wata'ala ya dasa a cikin halittarsa na ya tashi ya yi kazar-kazar wajen neman abu to abin da ya fi ba da himma a kansa shine neman komawa zuwa ga Allah da kuma neman yardarsa da kuma neman biyayya ga Allah subhanahu wataala wato karfinsa na nema yana amfani da shi a waɗannan abubuwa sama da komai sannan walhafizu shi kuma al hafiz wanda aka ce shine mai kiyayewa wanda Allah subhanahu wataala ya bashi karfin yayi amfani da wannan ƙarfi na kamewa da Allah subhanahu ya yi masa yana amfani da shi wajen kamewa gabarin abin da ya zanto saban Allah ne shi ne musta'amilan da kowatin haifzu fil imsaki an ma'asi wa nawahihi yana amfani da ƙarfin kamewa da ubangiji ya bashi wajen ya kame gabarin saban Allah da aikata abubuwan da ya hana falhafizu almumsiku nafsahu amma hurrima alayhi don haka a dunkule alhafizu shine wanda yake rike kansa gabarin abin da Allah ya haramta masa yakan danna zuciyarsa baya barin ta fada cikin abin da Allah ya haramta masa wal awwabu shi kuma Al-Awwab al-muqbilu ala Allah bi ta'atihi shine wanda yake wato gabata ga Allah subhanahu wata'ala da ta hanyar yi masa biyayya yana fuskantar ubangijinsa ta hanyar yi masa biyayya saboda haka wannan sifofi guda biyu haza ma su a nuna ni kulle awabin hafizin dukan wanda ya sifantu da waɗannan sifofi guda biyu yana nuna cewa zai yi amfani da dukkan wata dama da Allah ya bashi ta yi kazar-kazar wajen neman wani abu zai ba da ƙarfi ne wajen neman yarda Allah da neman da'a ga ubangijinsa hakanan alhafi karfin da ubangiji ya bashi na ya iya kamewa ya kau da kai daga wasu abubuwa to zai yi amfani da wannan karfin da Allah ya wajen ya kau da kai daga saban Allah saboda kaga kamalar abin al-muttaqi al-taqwa ta bayyana nan al-taqwa shine fi'lul wajibati wa sarkin muharramat imtisalul awamir wa istinabun nawahi aikata abubuwan da aka umarce ka da shi abubuwan da Allah ya wajabta maka ya ce ka nemi yardar cikin aikata su aikata waɗannan ayyuka kaga wanda su da talab sannan ijtinabun nawahi da barin abubuwan da aka hana kaga wannan shine alhabib shine quwwatul imsak ka kauce wa abin da aka hana kada bi kulli awwalin hafiz ya fassara maka ma'anar taqwa ma'anar taqwa taqwa din nan ita ce aikata abin da Allah ya ce kai wanda shine talab domin cikin abin da duk zaka aikata wanda Allah yake so akwai yarda sa ci. sannan kuma barin abin da ya haramta maka shi ne imsaq ɗin shine kalmar al-hafiz ke nunawa to wannan ita ce sifa ta biyu da Allah ya ambata ta waɗanda suke da takawa sai sifa ta uku qawluhu man khashiya ar-rahmana man khashiya ar-rahmana bil shine wanda ya kiyaye ubangijinsa a ah, ba sani ba al-hafiz wancan karan magana a kansa ba alhafiz kamar yadda anan ya faɗa shine tsare abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci bawan sai tsare na amanar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ubangiji ya kura amanar taklif yi kaza bar kaza akan kowane bawa ya kuma umarce shi da ya kiyaye wannan amanar kamar yadda katada yake cewa ajiyar da Allah ya bashi na haƙƙinsa ya kiyaye wannan ajiya kada ya bari san zuciya ya ya sa shi ya tozarta wannan ajiya da ya bashi a magabata a kamar ibnu abbas arwayar da al-baghawi ya fitar cikin tafsirinsa ya fassara al-hafiz da cewa al-hafiz li mai kiyaye umarnin Allah akwai ruwaya ابراهيم التيمي يكي شو سألت ابن عباس ما تبي ابن عباس عن الأواب الحفيظ وعنني الأواب الحفيظ قال حفظ ذنوبه حتى رجع عنها يا كي يا ذنوب بنسا يا كي يا يقول لي في دي هل يتوب يدعو لقوان الليفي وانا ابن جرير الطبري ده البيهقي أسواق الإيمان سوف تدونا لقوان daga abdullahi dan abbas kiyaye dokokin ubangiji da tsare gaɓoɓi daga aikata laifuffuka wannan wani abu ne wanda yake da falala babba kuma kusanci ne ba ƙarami ba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a yayin da bawa ya kasance mai kiyaye dokokin ubangiji da umarninsa to shi ma kuma zai samu tagomashi gwargwadon irin aikinsa sakamako irin aikinsa na ubangiji shi kuma ya ba shi kariya daga dukkan wani abin da zai cutar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin hadisin abdullahi dan abbas hadisi mashhuri da imam ahmad ya fitar da shi tirmidhi ya fitar da shi da waninsu annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa abdullahi dan abbas ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka ka tsare dokokin Allah sai Allah ya tsare ka ka kiyaye Allah za ka same shi a gaban ka. wato za ka same shi sanda ka buƙaci shi za ka samu taimakonsa sanda duk ka buƙaci taimakonsa saboda haka wannan wani sakamako ne na gaggawa da Ubangiji yake wa dukkan wanda ya sifantu da siffar kiyaye dokokin Ubangiji subhanahu wata'ala sannan Ubangiji subhanahu wata'ala a sifa ta uku yace man khashiyar rahmana bil ghaib wanda ya ji tsoron Allah ar-Rahman mai rahma bil ghaibi a ɓoye. Al-khashiya shi ne al-khawfu ma'a ta'zim, khawfun ta'zim. Tsoron da yake kunshe da girmamawa shi ake cewa khashiya. ce al-khashiya khawf ne tsoro ne amma yana tare da girmama abin da kake tsoro. ba tsoro ba ne na abin ban tsoro kawai abin ban tsoro ne da kake ba shi shi ne tsoron da ake wa Allah ba a yi wa wani irin wannan tsoron sai Allah kakan ji tsoron abubuwa kakan ji kan ji tsoron miciji tsoron wani naman daji tsoron wani mugu amma ba don yana son shi yana girma girmama shi ba amma shi ubangiji su wata ala? ana son mumini ya ji tsoronsa tare da kaunar da yake masa tare da san ubangiji da yake da kuma girmama ubangiji wannan shine ake kira al-khashiya ma at-ta'zim al ma at-ta'zim wal mahabba shi yasa Allah ce inna ma yakhsha Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kadai masana su ne suke tsoron Allah ma'ana su ne suke da khashiya saboda su suka san Allah su suka san girman ubangiji subhanahu wata'ala da girman saba masa za ka so suke da wannan khashiya a cikin zuciyarsu Allah ce man khashiyar rahmana bil ghaibi wanda ya ji tsoron Allah mai rahama ya ji tsoron Allah mai rahama aka kira aka fas wato aka ambace shi da sifar ar-rahman kuma an san cewa sifar ar-rahman tana nuna yalwatacciyar sifar rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala wanda ta game mumini da kafiri mutumin kirki da wanda ba na kirki ba kalmar ar-rahman rahman da ke karkashin da take kunshe cikin wannan sunan ta yalwaci kowa da komai wa rahmati kulle kulli shay wasi'at kulli shay'in rahmatan wa ilma Rahma rahama ce miya. kowa yana dandalar wannan rahama babu wanda baya samunta a duniya mumini yana samun ta kafiri yana samun ta mutumin kwarai yana samun wannan rahama wanda ba kwarar yana yana samun ta dabba da tsuntsaye da komai da kowa yana cikin karkashin wannan inuwa ta ar-rahman sauraka ar-rahman sifa ce da take nuna yalwatar rahamar Allah ga kowa da kowa to sai aka yi amfani da ita anan man khashiyar rahmana bil ghaib to kai da ta ƙara sai ka rabu maimakon ta ƙaru man khashiyar rahmana bil ghaib wanda yaji tsoron Allah ar-rahman wanda yaji tsoron Allah ne yalwatacciyar rahama kaga aka aka hada kalmar tsoro da kuma yalwatacciyar rahama dan ya nuna maka yadda suka kai matuƙa wajen tsoron Allah yadda suka kai matuƙa da gaya wajen yadda suke tsoron Allah ma'ana duk da ya sifantu da yalwatacciyar rahama da kowa da kowa yake iya samun sauƙi a ƙarƙashinta ko da ba musulmi ba ko da ba mutumin ƙwarai ba ne wannan sifar da ya sifantu da ita ba ta sa su sun miƙe gaba ba sun yi abin da suka ga dama ba su gushe ba suna jin tsoronsa an fahimta saboda ka kawo kalmar arrahman anan ba a ce man khashiya man khashiya rabbahu ba tunda rububiyya tana dauke da wani abu na na girma da kwaljini da ban tsoro ce rububiyar ubangiji amma rahmaniyarsa tana ɗauke da tausayi zai ka ce suna jin tausayi abinan ya sifantu da tausayi mai yalwa mai yawa da kowa da kowa kan iya murar tausayin amma su wannan bai sa sun saki jiki ba da sa sun miƙi ƙafa ba yana jin tsoronsa duk da haka a ɗabi'a ta mu ta yau da gobe aka ce ga wani wanda yake mai sanyi baya da fada baya da zafi to an fi yin abin da aka ga dama a sa. ko ba haka ba an ce ka ba baya da rigima baya da fada baya da zafi amma mutum ya zanto mai zafi ne mai saurin daukan mataki mai kaza sai ga da an gan shi ko a makarantar yara malam da yake yawo da bulala ba a yin yara ba sa sakin jiki a gabansa amma malamin da yake yawo da alewa aljihu da sun gani su su ihu su tafi ba sa tsoron shi to nan aka nuna maka cewa su waɗannan wannan bayan Allah muttaki duk da sifantuwar ubangiji da rahama yana jin su an gane ko wannan shine hikimar kawo ar-rahman domin a ce maka idan yana jin tsoronsa tare da yana halarto wannan sifar a zuciyarsa idza kana yakhafuhu ma istihdarihi sifat ar-rahmaniyya fa kaifa ma istihdarihi ghayraha to ina kuma yana halarto da cewa ubangiji mai tsananin ukuba ne wani irin tsoro kuma zai ji idan zai halarto sifar rahmaniyya a ba ji tsoron ubangiji to ina kuma inda zai halarto sifar shadidul iqab ta yaya wani irin tsoro ne kuma zai ji ba saura ka ga min babu aula a wannan a wannan nahiyar ya ji ya ji tsoronsa sosai a cikin man khashiyar rahman bil ghaib shi yasa za za ka ga wa'azin da annabi ibrahim alaihi salam yake wa mahaifinsa yace ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya ce ya babana ina jiye maka tsoron azaba daga mai rahama ta same ka wato din rahamarsa laifinka ya kai ba zai rahamar nan taka ba za ta cece ka ba sai maka azaba ka san abin da kake kenan babba ne kamar mutumin da yake mai haƙurin gaske a zo a gan shi yana fishi yana faɗa da an gan shi a wannan yanayi za a ce lalle abin da aka yi ba ƙarami ba saboda an san shi da haƙuri an san shi da juriya haka yana nuna masa girman laifin da yake girman laifin nan da kake duk da ubangiji ya sifantu da sifar rahmaniya ya azabta ka ina ji maka tsoron wannan sauraka ce man khashiyar rahmani bil sannan kuma anan akwai akwai ta'rif akwai hannunka mai sanda ga mushrikai waɗanda suke kafircewa wannan suna na ubangiji ar-rahman وإذا قيل اسجدوا للرحمن قالوا من الرحمن أنزل لما تأمرنا وزادهم نفورا وهم يكفرون بالرحمن إذا تشيكوا يسجد ذبي رحمة ألا الرحمن شو من الرحمن وأيكم الرحمن صلاة تشيك أنا ما بجري وأمرنا وهم يكفرون بالرحمن سنة كافر شو وأنا سنه to sai aka kawo wannan sunan a wannan siyaki don a yi musu hannunka mai sanda cewa ubangiji ya sifantu da wannan suna ar-rahman kuma wajibi ne a ji tsoronsa ce man khashiyar rahman bil ghaibi bil a ɓoye ma'ana a halin mutum yana ɓoye ba a sarari ba shine a ɓoye ko kuma a'a a ɓoye yayin da Allah subhanahu wa yayin da baya ganin ubangiji subhanahu wata'ala bai gan shi ba bai ilimi da shi ba amma duk da haka yana jin tsoron sa fassara bi ce wasu daga cikin malamai sun ce abinda ake nufi man khashiya ar-rahman bil ghaibi ay khafa Allah wa taraka ma'siyatahu fi sirrihi wa khalwatihi yaji tsoron Allah ya bar saba wa Allah a ɓoye lokacin da ya kaɗaita lokacin da babu kowa sai shi kaɗai amma wannan kaɗaitar ba ta sa shi ya saba wa Allah ba wasu suka ce wannan shi ne bilgaik wato ya ji tsoron Allah a halin ta a ɓoye tare da babu wanda yake sa amma ya tuna akwai mai ganinsa shi ne Allah saboda ka ji tsoronsa waɗanda dama daga cikin malaman tafsiri sun fassara kalmar bilgai da cewa haka ake nufi ai khafa Allah fi sirrihi wa ala wa khalwatihi daga cikin waɗanda suke wani tafsiri akwai ibnu zai da ibnu kasir da al-qasimi da as-sa'di mai tafsirul karim rahman da ibnu ashur daga cikin magabata mujahid abdahak as-suddi da sun yi tafsirin na farko wasu kuma suka ce man khashiyar rahmana bil ghaibi bil ghaibi ana nufin Yi ta tsoron Allah tun a nan duniya kafin su haɗu a lahira bai gan shi ba ba kuma su haɗu ba amma yana jin tsoronsa bai zai ana nufin a yanayin da baya ganinsa ya ji tsoron Allah duk da baya ganinsa duk da ba su haɗu ba amma kuma yana jin tsoronsa wannan shi ne tafsirin mukatil ibn Sulaiman cikin magabata shine kuma tafsirin ibn jarir al-tabari da al-wahidi da kuma al-bazawi da ibn atiyya da al-biqai da al-ulaymi da shaukani yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara shi da wannan ma'anar ta biyu duka wannan zai shiga bil ghaibi zai dauki ma'anar farko zai dauki ma'anar ta biyu shi a halin yana ɓoye, shi kadai ya ji tsoron Allah duk da baya ganin ubangiji tare da shi yana kadaita ya yi kuma duk da baya ganin ta tare da shi wannan kalmar bilgaibi za ta shiga saboda haka ma'anar bilgai ba wa ji tsoron Allah a kowane yanayi yake ciki a ɓoye ko a sarari ya ji tsoron Allah a zahiransa da baɗininsa ya ji tsoron Allah tun daga zuciyarsa da abubuwan da zai ƙudurce abubuwan da zai niyyata sa tsoron Allah a ciki haka nan da zahirinsa abubuwan da zai aikata da gaɓoɓinsa to ya kiyaye dokar Allah ya ji tsoronsa domin da yawa daga cikin mutane a kowane zai ji tsoron Allah ko zai nuna tsoron Allah fila alani ya ce shahada lokacin da yake gaban mutane lokacin da ake zira masa ido to zai kaga ya kakkauce wasu abubuwa na saɓon Allah ba zai yi ba to ba nan gizo ke saƙa ba in ya zanto shi kaɗai ne ba kowa to a nan ne ake tantance masu tsoron Allah shi yasa za ga ubangiji subhanahu ta'ala? ya yabi wanda ya ji tsoron Allah bil ghaibi domin wannan shine na haƙiƙa wanda zai ji tsoron sa a sarari da koyi ba ba ba zai saba wa Allah lokacin da yake kaɗaita ba lokacin kuma da yake cikin jama'a ya nuna tsoron Allah ta za mu ga ubangiji subhanahu wataala ya yarda irin waɗannan kamar inda yake cewa da yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu a ɓoye ko duk da ba sa ganin shi wa hum saati mushfiqun kuma su masu fargaba ne game da tashin alkiyama Allah subhanahu wataala ce liya alama man yakhafuhu bil يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب التي يقول أن سكي إيماني Ubangiji zai zalle Ubangiji zai jarrabe ku da wani abu na farauta wanda annayenku da masunku za su iya kaiwa gare shi wato ana gaya wa mahajjata da suka fita aikin hajji suka sa ihrami an haramtawa mai hajji wanda ya shiga ihrami ko wanda ya tafi umara ya sa ihrami an haranta masa yin farauta farauci wata dabba Allah ya ce cewa ya kodan su yi imani lalle Allah zai jarrabe ku da wani abu na farauta wato za ku fita aikin hajji ko aikin umara a cikin daji kuna jin yunwa sai kuma ku ganin wato zomaye da bareyi wasu abubuwan farauta dai ga su da a gaban ku suna ta giggitawa Allah ya jarraba ku cewa to za ku kiyaye dokar sa yanzu ba wani da yake ganin ku tanaruhu aydikum wa rimahukum za ku iya kama da hannu in kuka daga masun ku kuma za ku iya soke su bi alama Allahu man khafuhu bil ghaib dan Allah ya tabbatar ko ya bayyana wanda yake tsoron sa a koyi wanda yake tsoronsa duk da baya ganin sa Allah yake musu wannan haka na Allah ce inda na yakshawna rabbuhum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir lalle waɗanda suke jin tsoron ubangijin su bil ghaibi lahum maghfiratun suna da wata gafara ta musamman wa ajrun kabir da lada na musamman ibnu taymiya alaihi rahmatullah a cikin fatawa zalal 16 shafi 177 yake cewa an hada inaba dan zamu ga cikin wannan man khashiyar rahman bil ghaibi wa kalbin bi qalbin Ya zo da zuciya mai komawa ga Allah al a nan aka hada ta da al Ya yace da saboda mai wazalika da annal ya sha la budda an yarjuhu wa yatma fi rahmatihi duk wanda yake jin tsoron ubangiji to dole ne zai yi fatan tsammanin samun sakamako daga Allah sannan kuma zai yi kwaɗayin rahamarsa wa yunibu ilaihi wa yuhibbu zai koma ga Allah subhanahu zai so ubangiji wa yuhibbu ibadatahu zai kuma so bautar ubangiji wa ta'atahu da yi wa Allah da'a duk wanda yake jin tsoron ubangiji da gaske to dole ne kuma zai koma wajen bautar Allah da komawa ga Allah subhanahu da neman neman yardarsa wal khashiyatu yace fa inna zalika huwa alladhi yunjihi mimma yakhsha domin yin haka shine zai kubutar da shi daga abin da yake tsoro komawa ga Allah da bauta masa da yi masa da'a ai shi ne zai kubutar da shi daga abin da yake jin tsoro ya kubutar da shi daga ubangiji subhanahu wataala wa yahsul lahu ma yuhib wa yuhassilu lahu ma yuhib ne zai sa ya samu abin da kuma yake so to kaga a ce in dai akwai kashiya? to dole za a samu kuma inaba komawa zuwa ga Allah da neman yardar Allah domin a samu kubuta daga wanda ake tsoro saboda haka ibnu taymiya yake cewa khashyatu la takunu liman qata annahu mu'azzab wanda duk ya gama sakankancewa ya yarda kawai shi sai an yi masa azaba to ba za ka samu khashiya tare da shi ba wanda duk kawai yake ji shi kawai dan wuta ne shi kawai dan wuta ne wanda aka taɓa rubuto min ko wani ɗan daba da ya addaba mutane a masa wa'azi ce kaga gani fa na tabbata ɗan wuta ne kawai ku kyale na tabbata sai na shiga wuta to kaga wannan ba za a samu wata kashiya tare da shi ba saboda shi yana ganin dan me ka hana shi shi ya riga san a ransa shi kawai fa sai ya shiga wutan nan yace to al khashiya la takunu liman qata'a أنه مؤذن والذي يثبت لسوى شيفة أذاب أذائي مساء فهو ليس ملتق وإصبرا ألاما فإن من قطع بالعذاب يكون معه القنوط واليأس دون يثبت لسوى أذاب أذائي مساء قوي زي فد ليني سوى زي فتد ليني سوى باب مغنى السياه لكن الخشية تكون مع, مع الرجاء ومع رجاء السلامة لفاتن يقوته شيني ذاك سميش تردى دخشيه shi yasa Allah ce tara zalimina na mimma kasabu wa huwa waqi'un ne. za ga azzalimai suna cike da fargabar abinda suka aikata alhalin abun mai aukuwa ne gare su Allah ce man khashiyar rahmana bil ghaibi malam yace ya tazammanu al iqrar bi wujudihi wannan jumla ta cewa wanda ya ji tsoron Allah mai rahama bil duk da baya ganin sa a halin da baya ganin sa ko kuma a halin uya ko a buye wannan magana ya tazammanu al-iqrar bi wujudihi ta kunshi tabbatar da samuwar Allah subhanahu wataala wa rububiyyatihi ta kunshi tabbatar da cewa Allah shine ar-rabb shine ubangiji mahalicci wanda kowa da komai yake hannunsa wanda yake juya halittarsa yadda ya ga dama wa qudratihi wannan jumla ta kunshi tabbatar da kudarar ubangiji cikakken ikonsa wa ilmihi da cikakken iliminsa wattila'ihi ala tafasili ahwalil abdi da kuma wato tsinkayen ubangiji akan dukkan wasu abubuwa da suke gudana na bawa dalla dalla ah, me yasa yace ya kunshi haka saboda ba zai ji tsoransa ba ba zai ji tsoronsa ba duk da ya sifantu da rahama sai da ya yarda cewa shi ne ubangijinsa ne mai iko a kansa shi ne mai cikakke kudura da duk abin da ya ga dama zai yi sai da ya yarda cewa ubangiji subhanahu wata'ala mai cikakken ilimi ne sai da ya yarda cewa Allah yana ga duk abin da yake aikatawa karami da babba wannan yardar ita ta sa yake jin tsoronsa shi yasa malam ya ce wannan jumla khashiyar rahmana bil ghaib ya kunshi yadda da duk waɗannan abubuwa wanda bai yarda ubangiji Allah ubangiji bane ba zai ji tsoron ba wanda bai yarda ubangiji wata wata'ala mai iko ne a kansa yana da ikon da zai kama shi da laifin sai masa azaba wanda bai yarda da wannan ba ba zai tsoron tsoronsa ba wanda bai yarda da cewa Allah ya san abin da yake aikatawa ba ba zai ji tsoron ba wanda bai yarda da cewa Allah subhanahu wata'ala ya san komai nashi illa billah da wanda ya bayyana da wanda ya aboye ya sani wanda bai yarda da wanda magani tsoron Allah to kaga shi ya ji tsoron Allah da zaibi wannan yana nuna cewa duk ya yarda da waɗannan abubuwa sannan wa yatazammanu al-iqrar bi kutubihi wa rusulihi wa amrihi wa nahyi sannan ya ya kunshi yarda tabbatar da cewa Allah ya saukar da littattafai ya aiko da manzanni ya yi umarni ya yi hadi domin khashiya ɗin ba za ta tabbata ba sai tare da bin umarnin Allah sai tare da bin haninsa sai ina za ka san umarni da hani na ubangiji sai ta hanyar manzanni da littattafai idan har mutum ya zanto mai tsoron Allah ne ma'ana ya yarda da sakon da Allah ya aiko annabawa da shi da littafan da Allah ya sauka da umarnin da ya bayar da hanin da ya bar shi yasa kiyaye su wanda shine khashiya din saboda aka ce yana tsoron Allah bil ghaibi ma'ana yana aiki da umarninsa yana guje wa hanarsa wannan umar aiki da umarni da aiki da guje wa hani ba zai samu ba sai bayan bawa ya yarda cewa akwai manzanni da Allah ya aiko da littafan da ya saukar da umarni da hali da suka kunsa in ba haka ba ta ina zai samu umarni da hari din da zai kiyaye shi yace fala abin nan yace wa yatazammanu al-iqrar bi wa'dihi wa wa'idihi wa liqa'ihi haka nan kuma ya kunshi yarda da wa'adihi alkawarin ubangiji na kyakkyawan sakamako da yake yi wa muminai da kuma wa'idihi alkawarin narkonsa azabarsa da yake yi wa kafirai ko gujirarru sannan ya kunshi yadda da liqa'ihi haduwa da Allah subhanahu wata'ala saboda babu yadda za a yi mutum ya ji tsoron ubangiji subhanahu wata'ala in bai yarda cewa in yayi da kyau akwai kyakkyawan sakamako in yayi mara kyau akwai mummunan sakamako ba dole sai ya yarda da waɗannan ne sannan za a samu hashiya a tare da shi to in ya zanto mai hashiyar ne to babu shakka ya yarda shi yasa yake jin tsoron Allah yana kiyaye dokokinsa dan ya samu kyakkyawan sakamako a gunsa yana kaucewa hanansa don gudun kada ya samu mummunan sakamako na narko ya yarda akwai ranar haduwa. akwai kuma ranar da waɗannan wannan sakamako zai kasance saboda kaga man khashiyar rahman bil ghaib ya kunshi duka waɗannan shi yasa malai ce fala tasihu khashiyatu rahman bil ghaib illa ba'da hadha kullihi ba zai wato tsoron ubangiji a ɓoye ko da duk ba a ganin sa ba zai yiwu ba ba zai inganta ba sai tare da waɗannan abubuwa gaba ɗaya domin ka duba ginin wato zubin maganar man khashiyar rahman bil ghaib za a ga cewa lalle wanda ya taki wannan mataki waɗannan abubuwa dole sai da ya yarda da su rashin yarda da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da ya ambata za su zubar da wannan tsoron Allah da ba za a same shi ba sannan ya ce waje a bi kalbin munib wadda ita ce rabi'a sifa ta hudu waje a bi kalbin munib ya zo da zuciya mai mai da al'amari da Allah قال ابن عباس راجع عن معاصي الله مقبل على طاعة yana fassara kalbin munib munib shine zuciya mai komawa ga Allah wace ce zuciya mai komawa ga Allah Abdullahi Ɗan Abbas yace ita ce raji'un amma asillah wace da take komawa ga barin Allah wato kaucewa saban Allah muqbilun a ta'atillah wacce ke fuskantar wato take gabata ga biyayya ga Allah subhanahu wataala ga da'a gare shi malam ce wa haqiqatul inaba ibn al-qayyim yace haqiqanin komawa ga Allah shine uquful qalbi ala ta'atillah zuciya ta dukufa ta dukufa akan yi wa Allah da'a wa mahabbatihi da sansa wal ikbali alaihi da mayar da al'amari gare shi a baya can mun yi magana akan al'inaba me ake nufi da al'inaba mai komawa komawa ga Allah al'inaba muka ce al'inaba iri biyu ce akwai al'inaba inaba ni rububiyyati komawa ga Allah komawa ga rububiyyar ubangiji bayi su yarda cewa Allah ne ubangijinsu kuma komai nasu a hannunsa yake shi ne mahaliccinsu shi ne mai ba su rai shi ne mai karɓar ransu shi ne mai ba su ci da sha lafiya da rashin lafiya duk da gare shi ne wadda ita ce rububiya to a nan wannan ina ba ce amma komawa ce ga Allah ta bai daya da kafirai da momini duk suna da wannan mushirkan larabawa da basu yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bane basu yarda da alqur'ani maganar Allah bace amma sun yarda Allah shine ubangijin su shine da mahaliccin su ne sun yarda shi yake halittar su shi yayi su daga babu ba wani ɗaya daga cikin su da ya taba yarda gunkin sa ne yayi shi da samun su da rashin su duk sun yarda daga Allah ne to suna da inaba komawa ga Allah ta wannan fuskar shi yasa in suka shiga wani matsatsi suka shiga wata damuwa sukan koma su roƙi Allah shi kaɗai sukan manta dukkan wani gunki da suke roƙa a da Allah na cewa idan massan nasa dhurrun da'u rabbahum munibina ilai idan wata wani matsatsi ko wata matsuwa wato in wani matsatsi ya shafi mutane sai su koma zuwa ga ubangijinsu suna mai mai da al'amari zuwa gare shi kaga wannan ya kunshi dukkan wanda zai yi addu'a saboda ya shiga matsuwa duk wani wanda zai yi addu'a saboda ya shiga matsuwa ya shiga cikin wannan munibi na ilai kaga da musulmi da wanda ba musulmi ba da mushriki mai bai shirka da izaraki bulfulfuka Allah mukhlisina lahu din yayin da su shiga jirgin ruwa jirgin abin nan igiyar ruwa ta fara tambal tambal da su su za su koma suna kiran Allah shi kadai to kaga nan sun shiga cikin wannan ina ba din komawa ga Allah din wannan ta bai ɗaya ce ana samun ta tare da kowa don haka ita wannan inabar kan kasance tare da shirka inaba tare da shirka inaba tare da kufur eh ta kan kasance la tastalzimu islam dan mutun yana da wannan la yastalzim annahu muslim ba yana da cewa musulmi bane bal hadhihi al-inaba tujami'u al-kufr wa tujami'u ash-shirk tana iya kasancewa tare da shirka shi yasa anan a wannan ayar ubangiji ya karasa cewa summa idza idza azaqahum minhu rahma eh, idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun yakfuru bima atainahum fa sawfa ta'lamun kaga ubangiji sai ya kara gaba sai ce sannan idan wata rahama daga gare shi ta same su sai kaga wata kungiya daga cikin su suna shirka da ubangijinsu kaga ashe ina bar su Bata raba su da shirka ba liyakfuru ba ta raba su da kafirci ba don su kafircewa abinda muka ba su Allah ce ta sai ku dan ji daɗi da sannu za ku sani ina ba ta biyu ita ce ina ba ta waliyan Allah masoya Allah ta mumine masoya Allah shine ina ba li ilahiyati al inabatu li ilahiyati Allah ina ba zuwa ga ilahiyar ubangiji ita ce ina ba bi ubudiyyatihi tun ya koma zuwa ga Allah ta hanyar bauta masa ta hanyar karɓar bautarsa ta hanyar soyayya gare shi ta hanyar bin umarninsa to wannan ita ce ilabar da nan malam yake magana ita ce Allah yake magana anan ja'a bi qalbin munif zuciya da ta koma ga Allah shi yasa malam yace ibnu abbas yace raji'un 'anil ma'asi muqbilun ala ta'atillah kaga wannan ilaba ce da ba za a same ta tare da kafiri ba kafiri bai bar saban Allah ba tunda bai bar shirka ba bai koma zuwa ga biyar Allah ba tunda bai yarda da abin da Allah ya annabin annabinsa da shi ba bai yarda da ibadar da Allah ya ce wa sa ya karanta da al'umma su yi ba saboda ka kaga wannan babu wannan inabar tare da shi to anan zamu ga malam ya ambaci haqiqatul inaba yace haƙiƙanin ina ba haƙiƙanin abin da ake kira komawa ga Allah sai ta kunshi waɗannan abubuwa da ya ambata ukuful qalbi ala ta'atillah zuciya ta kufa akan bin Allah subhanahu wata'ala ya zama da babu abin da zuciya ta ƙudurci sama da biyayya sama da da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala sannan abu na biyu mahabbati san ubangiji bauta masa tare da sansa tare da fifita sansa akan san kowane so an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi so Allah da manzansa sama da kowa to wannan sharadi na biyu na ina ba kenan sharadi na uku al-iqbalu alayhi idan to ga Allah yake komawa wannan ya salzimu al-i'rad amma siwa aka ce al-iqbal wato ka fuskanci ubangiji a komai duk sanda wani abu mutum iya tasowa mutum to farkon wanda zai tuna Allah shi zai fara tunawa kuma a gurin shi zai nemi taimako ya mai da sa ya fuskanci ubangiji a koyaushe kaga sifofi guda uku ko kuma rukunai guda uku su ne ibn qayyim ya ambata rukuni na ƙarshe al-iqbalu alayhi yastalzimu al-i'rab يستلزم الإعراض أما سواه يبقى زي ما تقبل على الله وتقبل على غير الله كما كما مقبل على الله دولة سيكا تسكنتي الله قبعد ɗaya. ka bijire wa dukkan wani wanda ba Allah ba to kaga waɗannan sifofi zaka iya cewa sifofi ne guda huɗu? kamar yadda shi Ibn Qayyim a cikin Madarij salikin mujalladi na 1 shafi na 433 ya ambace su hudu yace dole ne al'inaba wacce suke inaba ilahiyya ko inaba li ilahiyyatihi subhanahu wata'ala dole ta kunshi waɗannan siyofi guda hudu mahabbatuhu wal khudu'u ilayhi mahabbatuhu sifa ta farko kenan al khudu'u ilayhi kaskantar da kai gare shi sifa ta biyu kenan sannan al iqbalu da fuskantarsa da komawa gare shi wal i'radu amma siwa da bujirewa abubuwan da ba shi ba yace يجي فلا يستحق فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه arba babu wanda ya cancanci سونا منيب sai wanda ya hada waɗannan sihohi guda hudu shi kaga waɗannan sihohi guda hudu sai sun haɗu akan samu muni kaga a wannan littafi madarijus salikin ya ambace su hudu nan kuma ya ambace uku saboda ta ukun tastalzimu al-sifat inda al-iqbalu ala Allah yastalzimu al-i'rab amma siwa sauraka al'inaba ta kunshi alwafa bi ahdillah ta kunshi wato cika alkawarin ubangiji cika bawa ya cika alkawarin da ya yi wa Allah subhanahu wata'ala addini gaba ɗayansa alkawari ne da cikawa addini gaba ɗayansa ahdun ne wa wafa alkawari ne da cikawa Allah subhanahu ya yi alkawari da bayansa in suna alamun zurriya إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم تنسنا آلم الذرية الله يدعوكي الكوري لك باينسا الكورن سشينا شي shi شي دسو da alkawarin tsakaninsu da abin halitta da sauran halittu irin su cika wannan alkawari shine addini gaba ɗaya. Allah subhanahu ya aiko ya dauki alkawari daga wajen annabawa da manzanninsa wajen hanyar mala'iku ko kuma ta hanyar abinan sun yi alkawari da Allah ko ta hanyar abin da mala'iku suka zo musu da shi ko ko ta hanyar abin da suka samu daga Allah kai tsaye kamar annabi Musa da Allah ya magana da shi kai tsaye kamar annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi magana da Allah kamar annabi Adam wanda shi ma ne mukallam shi ma Allah ya magana da shi sauraka ta haka sun dau alkawari haka nan sauran al'ummomi na duniya su kuma sun samu alkawarin Allah ta hanyar manzannin Allah ta hanyar annabawan Allah saboda ka suka samu alkawarin Ubangiji subhanahu wata'ala sannan Ubangiji ya karɓi alkawari ko ya yi alkawari da sauran gama garin mutane ko kuma mutanen da ba masu ilimi ba ta hanyar malamansu masu karantar da su ta nan za su ji alkawarin da Ubangiji yake tsakaninsu da shi saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya rike alkawari daga malamai na su karantar sannan su kuma waɗanda ba malamai ba ya yi alkawari da su na su koya haulai akhazal ahda Ahadahun bitta'lim wa haulai bitta'allum waɗannan su koyo waɗannan su koyar ah, wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab Ah, la na lin-nasi wa la taktumuna Allah ya yi alkawari da su cewa lalle su bayyana wanda ba su sani ba kuma fasalu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamu sauraka ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi dukkan waɗanda suke cika alkawari ya kuma ba da labarin cewa suna da gwaggwaban sakamako wa man aufa ma ahada alaihi Allah fa sayutihi ajran azima wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula وأوفوا بالأهد إذا آهدتم والموفون بأهد الله إذا آهدوا haka ubangiji سبحانه وتعالى ya da labari wannan ya وني dukkan wani alkawari da aka yi tsakanin bawa da ubangijinsa ko kuma tsakanin bawa da uwansa bawa alkawarin da yake cikin tsakanin su da su cika wannan duka yana karkashin komawa ga komawa da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya ambaci sakamako amma an ce lokaci yayi ko to dole dai mu tsaya anan insha Allah karatu na gaba ba ƙara shi abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya bana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh